Fondation Irondal ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana daga nan babban birnin Yame ga kanun labarun maraice A birnin Tilaberi tsarin amai da gari yayi cik da aka gudanar jiya ya sa an maido hannun kai zirga-zirgar dare har zuwa sha biyun dare abinda ya faranta ma mazaunan garin rai za ku ji cikon bayani ta bakin magajin garin tilaberi a birnin agadas yan kwantarage da yawansu mata ne sun tsunduma yajin aiki sakewar wuraren zuwa ba da karatu da aka masu shine dalilin muna ɗauke da bayani cikin shirin shafin rahoton musamman na yau zai bamu haske ga sanin ko menene hotungo sabga da makiyaya hulani suke sallacewa bayan sun komo daga kiwo mai fa'ida. bar kamu da war haka yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla suna na Gungu Muhammad Dantani. Bari mu soma labarun da yankin bakin kogin Isa, amsar da al'ummomin Tilaberi ta yi ka'in na'in zuwa ga kiran da aka masu na maida gari ya yi tsit kan hasalar da suka yi bisa ga girkin dokar hana kawo yawon dare an gudanar da zaman taro na sasantawa da hukumomin inda suka kawo sassauci ga bayanin sakamakon mafitar ta bakin ko baye magajin garin tilaberi a cikin fasarar mutari muhammadu Shigar motoci da motuna zuwa cikin birnin an hana shi daga misalin karfe goma na dare zuwa karfe shida na safiya. A cikin birnin ma kai kawo na motoci da motuna an hana shi daga karfe goma sha biyu na dare zuwa karfe shida na safiya. Kai kawo na 'yan ƙasa su kuma an hana shi daga karfe goma sha biyu na dare zuwa karfe biyar na safiya. Saboda limamai da waɗanda suke zuwa sallah karfe biyar ne suke fara tafiya a masallaci. masallatai wannan su ne sabbin matakan da aka doka. sauran kuma suna nan a wurinsu kamar taruwar shama'a sai da izini akwai bincike da kuma binciken katin zama ƙasa da kuma bincike a cikin gidaje an ba da izini fasarar kalamun kaboye moru kenan Abdullahi Amuku, shugaban ɗakin shawara na ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin ayyukan ci gaba na yankin Tilaberi ya nuna gamsuwarsa da sakamakon mafitar da aka samu ga fasar abin da yake faɗa. A tashin farko mun yi tsammanin gamsuwa ba duka ga baki ɗaya ba, saboda haka ina ganin hukumomi sun dubi abin kenan sun saurari koke-koken al'umma. Wannan sabon matakin ba na iya cewa an fara aiki da shi tun jiya, amma ina ganin matakin zai fara aiki a yau. Sai dai abin da ya kamata a lura da shi shine akwai buƙatar dafawa, saboda akwai wani abu na buƙatar gaggawa da zai taso, ko wani ya faɗi bai da lafiya. lafiya ya za a kai shi gidan likita. A yau da safen nan kungiyoyin fararen hulan sun gana da magajin garin birnin Tilaberi domin tattaunawa a kan yadda za a taimaka wa irin wannan al'amari. Da zaran an aza kudirin doka kan wata matsala mahukunta na da incin wato su dokar hana kai da kawo tsarin hukumanci musamman ko kuma dokar ta ɓaci wada ke shafar musamman 'yancin jama'a mai kuntata musu zai kuma baiwa mahukuntan ƙarin ƙarfin iko ko ne manufar kafa dokar komi ta kumsa ga fasarar amsar maina karte bukkar shahararren masanin kundin mulki asumani shi na dauke da fasara Idan aka ɗauki sandar iko sanadiyar wani tashin hankali ana iya ɗaukar dokar hana yawo. A cikin wannan yanayi ana takaita walwalar kai da kawo yayin da za a iya yin hakan a cikin wani ƙayyadadden lokaci. Akwai dokar ta ɓaci da ke zuwa tare da dokar hana yawo, akwai kuma dokar hana fita. Ana ɗaukar wannan mataki idan matsalar ta kai wani mummunan hali, kamar idan abokan gaba suka mamaye ƙasa. Waɗannan matakai suna da tasiri na musamman wanda shine na takaita inci kuma yana ƙarfafa ikon hukumomi. Manufa manufarsa shine jingine dokoki na yau da kullum tare da maye gurbin su da dokoki na musamman. Idan aka aza dokar hana yawo ko dokar ta ɓaci ko ta hana fita, akwai wasu sharuɗa da matakai da ba za a mutuntawa ba, amma kada a yi tsammanin hakan rashin doka da oda ne. Da zaran aka shawo kan matsalar ana dawowa kan doka kamar yadda aka saba. Gobe ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasar Najeriya sa'o'i 24 kamin zaben 'yan asalin wannan ƙasar da ke su a nan Nijar na kukan rashin samun zartar da jefa su a nan ƙasar Nijar. Bari mu saurari Aishif Mayik Okuma, shugaban 'yan asalin Najeriya a Nijar. mun yi dai kokari a kawo mana mu yi zaɓe tun nan amma an kace mana mu dakan takadan akwai abubuwa wanda za yi cikin pvc da machine wanda za yi zaɓe kenan an kare yi wanga yana eh, gani kamar ba zai yi wa cikin eh, wanga election yana gani na gaba ndala yara da yana yi muna iya mu yi zaɓe cikin Nijel amma yanzu ba mu iya mu yi cikin Nijel mm. duk wanda yana so ya yi zaɓe yana kai frontier ilela ko ya kai sokoto ya yi ko ya ta yi kano ba mu ji daɗin shi sai da loka ala ya ba mu president da mutane wanda suna iya su daga mu gaba sai dai samun shiga harabar jakadancin najeriya domin samun cikakken bayani bai samu ba gare mu. Sai da yawo ECOWAS ta baiwa ƙasar Najeriya ton dubu uku na abinci bisa tubar saka ludan samun taimakon rumbin cimin yankin ga al'ummomin kungiyar wato na kiyayewa ga bukatun ciyarwa. A bayanin da wata sanarwa ta hukumar tattalin arzikin al'umma kasashen Afirka ta yamma ta fitar a ranar 15 ga watan Fabrairu matakin bayar da wannan taimako ya kimtsi ne tun ranar 31 ga watan Janairu 2019 a Kano kamar wato zubin abincin da aka baiwa gwamnati gwamnatin Nijar ton 6,528, Burkina Faso ton 4,303 da ƙasar Ghana ton 2,750 zubin abincin da aka baiwa Najeriya a wajen ƙananan manoman Afirka ta yamma aka saye shi a bayanin sanarwar haka zai baiwa nafiyar Afirka ta yamma damar ƙafafa iyawar tunkarar karamcin abinci ga tabbatar da tsimin abincin. Sake rarraba malaman bada karatu shine makasudin yajin aikinsu na jiya da yau. zaburar da sandikar ƙasa ta ma'aikata 'yan rage sinasef jagorancin yankin agadas suka yi kenan musa maman wakilinmu a agadas ya aiko muna ƙarin bayani asumana shina mi rahoton ya kumsa Matakin sake rarraba malaman makaranta 'yan kwantaragi da ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu a Agadez ta yi ya janyo yajin aikin malaman. A jiya sun gudanar da wani babban zaman taron su a Agadez inda suka yi tir da yadda aka rarraba su. Lawali Garba shine sakatare general na malaman kwantaragin a Agadez. Mambobin biro da suke gwagwarmaya an rarraba su. A yau matan aure da mata masu ciki yanayin rayuwa ba a ma magana. Matan da ba su ma iya barin yaran su ba su da lafiya an kai su waje mai nisa. Muna ne muka ce a ba inda aka kai su ba bukata mun tafi mun duba za ka tarar da malamai hudu da ɗalibai goma sha biyu alhali ana akwai malamar da take da ɗalibai hamsin a tura ta inda ba ko ɗalibai takwas shugabannin ilimin ƙananan makarantu na agadar sun ce suna sane da matsalolin da karatun boko ke fuskanta a jihar saboda haka suke kira ga malaman da su amince da wannan mataki maryama inciwar abu ita ce mataimakiyar daraktar ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta agadez A cikin malaman makaranta 'yan kwantarage dubu uku mata dubu biyu da ɗari bakwai ne. Idan aka yi zancen mata kenan suna da aure da yara. Su suka zaɓi wannan aikin na koyarwa. Maza sun ƙaurace matan suke gare mu. Aure baya hana ki zuwa wurin aikin ki a cikin ƙauye. Can ma akwai yara kuma suna buƙatar samun horo daidai da yaran da ke cikin birni. Gwamnan jihar Agadez Sadu Soloke da malaman suka kai kukansu a wajensa ya yi kira ga ɓangarorin biyu da su sasanta ta yadda sha'anin karatu zai ci gaba. Bari mu komo babban birnin ƙasa, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu jiya anan nan yame ya aza birgin farko na sabon soron benin harabar ministan tattalin arziki. Jimillar miliyan 25 na sefa za a zuba na ginin wannan soro bisa jarin gwamnati kansa da kansa kamfanin Turkawa Suma shine zai gina harabar bisa wa'adin watanni goma sha shida hawa goma sha shida zai ɗauka biro ɗari shida ɗakunan mahawara kimanin goma balbalin santa guda ɗakin na'urori uku ɗakin tanadi guda ɗakin adon adonan wato takardu guda da ɗakin karatun littattafai guda haka majalar sati-sati ta sahel dimash ta fito a yau ta fitar da a yau. Kartan kwaya goma sha hudu yan haɗiya dubu talatin da biyu na tramol suka yi wato ƙasa ko sama a cikin wato ma'ajiyar kotun shari'a na garin gure bayan wani binciken da hukumar kotun ta gudanar. Asirin ya tonu ne daga jita-jitar da ke kai tana komowa da cewar kwayar ta yi yawa a cikin garin gure kuma tana yawo kuma daga kotun shari'a ta fito binciken ya nuna da baya ya ba da shaidar wani ma'aikacin tsohon da ya yi aiki a can ne yato ya buɗa ɗakin ma'ajiyar ya fito da ƙwayar da shi kuma ya shiga sai da ta a faɗar wata majiyar mafi kusa ga kes ɗin binciken kamar yadda wakilinmu ya shaida mana a cewar majiyar guda wani tsohon ma'aikacin wurin ne ya yi wato aiki a wurin inda kuma ya bai shaida ma magabatan ba a lokacin da za ya barin aikin ko kuma ya rubuta bisa kan kundin saka ragamar aiki haka ya sa a mashi kira yin tambayoyi. Gobe karfe takwas daidai za a saka usul ɗin tserere na doguwar tazara kilomita 21.5 a nan birnin Yame gasar kasashen yanki mai hada 'yan tserere na fara hula da sojojin kasashe guda hudu mata da maza. Shugaban sashen bataliyar motsa jikin sojawa ya ce tsarin na Yame zai hada 'yan tsere na niger da wasu kasashe biyar na Afirka ta yamma a firasa da Sumana Amadu. Manajinan Chef Musa Ali shin menene ake nihi da semi marathon yaya kuma tsarin yake? su marathon kamar gudu ne wanda za ka yi bisa kan kilo 21 duk kasashe na afirka su ne ke zuwa cikin wanga taron a yanzu muna da mali muna da cote d'ivoire muna da nigeria muna da burkina muna da senegal da suka iso duka gunduma wadda ta soji wadda ake cima gunduma kamar zone de defense duka da takwas ne suna ciki da su kuma akwai guard presidential akwai abin da ake cima bas iron san akwai abin da ake cima semen shine duka direction ta soji wadda take yamai akwai horaren hula su ne su ruwan su finis su gard su oze fore duka duka suna ciki yanzu goben allah ya kai mu rai za mu tashi daga nan place de la constitution bakin assemblée sai a bi ka tahi sai ran point justice in kana namiji ko mace duka sai kai gudu wannan na kilo 21 furke ka zo ka yi tsammanin wani tukunci Kai tsaye ga rahoton na musamman tara zuwa goma ga watan Fabrairu tunasarwa ce aka sallace hotungo ko kuma sallar shekara ta makiyayin hulani a birnin Gaure wato yankin Doso sabgar da aka yi cikin wato garuruwa da dama a ƙasar Nijar tun tun wato uwaye da kakanni bayan wato sabkar damana ta yi fa'ida ciyawa ta samu komi ake nihi da hotungo sumana Amadu ya yi wa Abubakar Hamma Baidi tambaya wato marubuci ne a sashen Faransanci da kuma Hillanci ga zubin firar tasu da Asumana Shina da Mutari Muhammadu suka fasara. Bayan kyakkyawar damana da kuma sakin gonaki, makiyaya na saukowa daga arewa da dabbobinsu inda suke zama kusan garuruwa da gonakin. Albarkacin haka suna shirya wasanni domin nuna murnarsu tare da hada alakar amintaka. Wata dama ce ta sake haduwa da juna da ake kira hotingo, sai dai ana gudanar da wannan buki ne ta wani yanayi daban a yanzu, a cewar Hamma Baidi wanda ya san al'adar Fulani sosai. Hotingo yaren hullanci ne da yake nufin komawa gida. Sallah ce da makiyaya suke shiryawa bayan dawo dawowa daga kiyo sallah ce ta sake haduwa da juna yaya ake gudanar da wannan biki a lokacin baya A lokacin mulkin nasara dukkanin makiyaya suna haɗuwa ne a gidan sarki tsawon sati ɗaya ana gudanar da shagulan sallar. Sai rana ta ƙarshe a gudanar da atisayi don ganin shahararren makiyayi wanda yake da dabbobi da suka ƙoshi. Kowa yana ƙoƙarin ya nuna kyawun dabbobinsa ne suna da kitse ya cika aikinsa. Bayan fareti, waɗanne abubuwa ne ake shiryawa a yayin hotungo? Akwai akwai wasannin al'adun gargajiya da ke ƙara danƙon zumunci, jama'a su san juna, sannan dama ce ta bayar da kyautar saniya ga aboki, saboda haɓanaye yana nuna amintaka da ke tsakanin mutanen biyu da mai karɓawa da mai bayarwa. Lokaci ne na yin shagugulan suna, a lokacin Fulani suna bari ne sai lokacin Hotungo su raɗawa ɗansu suna, amma shagugulan wasanni sai a cikin satin Wannan ina yi muku bayani ne a wancan lokaci, kuma yana ba da damar cuɗaya tsakanin manoma da makiyaya, kuma dama ce ta yin sharo tsawon satin. Yanzu bikin ya dawo na rana guda. An maida shi rana ɗaya saboda yanayin tafiyar zamani. Mu muna shirya shi ne saboda kada abin ya ɓace don matasa su san akwai hotungo. Ƙarshen labarun kenan masu sauraro a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu a futa lafiya.